ashe da gaske ne sannu bai wa Allah ashe abin da gaske ne kadi zan ma ƙarya ne da da Allah ya sa na na tashi da wuri ina da ashe da wuri wallahi na kike wallahi tallahi to ba kuri hani in sauka anan ita ta zo ta hau billahi ladi kina ha mun bata wallahi kina sauka mun bata wallahi dole ki wulakanci ba ka ganin halin da tana shiki manin na kuke ba manin da kuke ba bai Allah kin ga dan Allah zanna abinci ko ma da gurin ba za ta hau ba ba ma bukata alfa har gidanka na tuna ɗana in aika ɗana gidanka ka kora shi ka ci mutunci sa in je kofar gidanka ba ga mutunci na ba wannan dan naka shi ya fi shekara 40 fa gandan gandan dukul duk shi shiga mun gida ne sai ganin sa ne akan kai na tsaye alfa sana ce min wayo nuwar duk girma sa dai amma ba gaba dake ni ba ko lokacin tashi na bi ba in ta cika hanya wa'adinta ne yi kai mun to ai mu rahin mutunci kai mana sai rahin mutunci aka samu mara mutunci irin ka aiki na ya kare a ce mai lalura a zo a ce ana neman kai zo kai mara lafiya ba za kai ba sani bai Allah kai kar ka sake mata magana ba matanka bane ba maharar maka bane za mu ebi in kallo da kai a nan gurin Allah kai alfa na kuda ce kar ka kare mata magana zan mara shi mutunci ai ba abin da zaka ce wannan kada ka zage wani zagi zan ma lafiya da